بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi ashirin da bakwai ga watan rabi'in al-akhir a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha takwas makon da ya gabata mun tike da ƙarshen suratul suratu nuhin da haka yau za mu tashi farkon suratul jinn suratul jinni ita ce sura ta saba'in da biyu cikin jerin gwanan surori na alkur'ani mai girma in ka ɗauko lissafi daga sama malai ce suratul jinni makiyatun suratul jin an saukar da ita tun annabi yana makka bai yana makka bai hijira ya koma madina ba hiya samanin wa ishiruna aya ayoyinta guda ashirin da takwas ne wa maudu'u har ra'isi abinda surar take karantarwa bayanu halid da'i ilallah bayanin yadda ake so halin mai kira zuwa ga Allah ya kasance wal mad'uwina da kuma su waɗanda ake kira din wa ma yajibu an yuhafiza alaihi da'i min al adab da abin da ya zama wajibi shi mai kira zuwa ga Allah ya kiyaye na daga ladubba bainahu wa bain rabbih al ali tsakaninsa da mahaliccinsa madaukaki wa bainahu wa bain al mad'uwin da kuma tsakaninsa da sauran 'yan uwansa bayi waɗanda yake kiransu zuwa ga turba madaidaiciya fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon karanta ta daidai da bayanin ta daidai da kuma yin aiki da abin da ta kunsa mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki ya ce kul ce uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu istama'a nafarun min aljin cewa wani cincirindo na aljanu sun kasa kunne sun saurara dangane da abin da nake karantawa na alkur'ani faƙalu sai suka tafi suna cewa inna ina qur'anan ajaban lallai mu mun ji abin karantawa mai ban mamaki lafazin kul umarni ne ubangiji yake yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya isar da sako daidai da kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas wanda wannan ya tabbatar da cewa qur'ani ba maganar annabi bace maganar Allah ce shi ma umarni ake masa ne ya isar domin inda maganarsa ne ba zai ce kul din ba kawai sai ce uhiya ilayya annahu sama'a inda maganarsa ce ba zai ce qul a'udhu bi rabbil falaq ba sai ce kawai a'udhu bi rabbil falaq inda maganarsa ce ba zai ce ba qul huwallahu ahad sai dai ce Allahu ahad ko qul a'udhu bi rabbin nas sai dai ce a'udhu bi rabbin nas shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa maganganun Qur'ani baki ɗaya nasa ne babu maganar kowa a ciki in ba tasa ba muminai sun yi imani da haka duk wanda kaga yana shakka ko yana kokonto game da wannan to wannan ba mumini bane ba ubangiji subhanahu wataala yace warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi imani ya kama zukatansu zaka ji suna cewa game da qur'ani amanna bihi mu dai mun yi imani da shi kullum baki ɗayansa min indi rabbina daga wajen ubangijinmu yake to da haka kulkul da take cikin qur'ani ta nuna cewa umarni ake ba annabi ya ce ya ce ya ce kuma ya bi umarnin shi yasa ma wata rana sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan kulkul din ba ma cire ba kawai mu rinka faɗa abin da ke gabansu. sai ce a a inna ma qila li qul fa qultu kama qila li fa qulu kama qult ku sani cewa akai da ni in ce kuma na faɗa kamar yadda aka ce in faɗa to kuma ku faɗa kamar yadda na faɗa shi yasa Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin da a ce zai ƙara mana waɗansu sashin kalmomi wanda ba namu ba ya shigar da nasa ya haɗa da namun la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi kamun hannun dama thumma laqata'na min alwatin kuma sannan zamu yanke masa jijiyar laka na take zamu halakar da shi fama minkum min ahadin anhu hajizina kuma ba wanda ya isa daga cikinku ku ya tsare shi daga kamun mu idan muka nufo shi da shi in yi abin da ya cancanta mu kama shi zaka ga ana samun waɗanda suke masu kafiya da doɗewar tunani daga cikin larabawa kai har ma da baubayi wanda ba larabawa ba su soki alkur'ani da irin wannan wai dan menene to kalmar kuldin sai annabi ya maimaita ta tunda dai kulɗin umarni ne cewa akai da shi ce to in yazo ba sai ya maimaita ta ba to amma wannan rashin hankali ne ai wannan shine cika sauki amana lokacin da aka ce da kai je kaka ce kaza in ka zo in so kake ka sauke amana yadda aka dora maka ita sai ka ce an ce in ce kaza ba kawai sai ka ce kaza ba ka faɗa an ce ka ce din ba in kai haka ka dan rage wani abu cikin amana da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam risalata wa وبلغ الرسالة ummata wa jahada fillahi الله jihadi جهاده a أتاه اليقين duk abin da Ubangiji ya umarce shi ya isar ya isar to da haka kul ka ce da su mala yace kul ya Muhammad linnas abinda kalmar kul take nufi ka faɗa ya kai wannan fiyayyen annabi linnasi ga mutane liya alamu dan su san annaka maba'ufun kai din dan aike ne ilal jinni zuwa ga aljanu kal insi kamar yadda kake dan aike zuwa ga mutane wa innal jinna ma ikhtilafi jinsihim kuma haƙiƙa aljanu tare da bambancin launin su domin kamar yadda mutane suke suna da bambancin launi akwai farare akwai baƙaƙe haka aljanu suke kamar yadda mutane suke da bambancin yare haka aljanu suke kamar yadda mutane suke da bambancin eh, eh, garuruwa to haka aljanu suke shi yasa inda za ka rinka bibiyar malamai wanda suke yin ruƙiya da wanda suka yi rubuce-rubuce akan haka da kuma waɗanda suka aiwatar ko aka ɗauka a talabijin a kyamara ta bidiyo ko aka ɗauka da kyamara ta sauti audio kenan za ka ji wani lokaci sai a tattauna da aljani bai iya hausa ba turan aljani ne sai ta turanci wani lokaci a tattauna da aljani kanurin aljani ne yayi ta barbarci wani lokaci kuma ka ji shi kamar jakin Kano ya ma fi ka asali kila dan gindin dala ne shi yasa Allah madaukin sarki ce ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum tsuntsaye ma haka suke akwai bare barin tsuntsaye akwai hausawa akwai inyamurai akwai kanuri haka tururuwai Kwamamin dabbatin دابة في irin wala ta'irin yatiru bi janahi Allah ce ba wata halitta mai tafiya a ban kasa ko wani tsuntsu da yake tashi sama da fuka-fiki illa umamun amsalukum face al'umomi ne kamar ku suna da bangarori suna da launin fata suna da yare kuma su ma wani lokaci sukan iya samun sabani su fada na kabilanci irin yadda kuke yi ma farratna fil kitabi min shay ba abin da muka rage cikin littafi wanda ban bi bayanin sa ba in ji Allah da kamala ya ce ma'aktilafi jinsihim tare da bambance-bambance na launin fata da ke tsakanin aljanu lamma sami qur'ana amma lokacin da suka ji alqur'ani wa arafu ijazahu suka gane cewa littafi ne gagara kwaikwayo mai saukin koyo amanu bihi sai suka yi imani da shi to wannan labari shine Allah subhanahu wataala ya ce a gaya wa mutane aljanu ma sun ji qur'ani ya burge su ina kuma ga kai mutum aljani ma ya ji qur'ani ya sallama ya imani ina ga kai mutum ya zama abun kunya gare ka kai mutum ka ji qur'ani bai burge ka ba ka ji qur'ani bai sa ka rusuna ga ubangiji subhanahu wataala ba domin aljanu ma sun yi haka da haka wannan shine makasudin da ya sa Allah subhanahu wataala yau manzo Allah wahayi kuma ya yace isarwa da mutane wannan labarin dan ya zama zaburarwa ga dukkan mutane cewa su zo su yi imani domin in ba su yi ba to aljanu su sun yi fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin in waɗannan yan garin ka ba za su yi imani ba to akwai waɗansu suna nan sun yi kaga kenan sai dai kura ta mutu da haushin kifi wannan shine makasudin qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljin jumhur sun karanta uhiya fi'ili ne ruba'i wanda aka gina shi da alhamza da ha'un da kuma ya'un a gane ko fi'ili ruba'i uhiya alhamza wawun ha'un ya'un ko to amma akwai kira'ar wuhiya qul wuhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin sai dai wannan kira'a ce ba daga cikin saba'iyya mutawatira ba malamai suka ce da kira'ar uhiya wacce ita ce mutawatira da wuhiya wacce ba mutawatira ce ba duk dai ma'anarsu shine magana akan wahayi an gane ko akan iya cewa uhiya ilaihi akan iya cewa wuhiya ilaihi da ka uhiya ilayya annahu sama'a nafrun min aljin wannan ya nuna cewa aljanu sun ji saƙon annabi sun ji karatun annabi malamai suka ce ya aka yi hakan ta faru kuma a ina hakan ta faru abin da ya faru shine su aljanu kafin Allah maɗaukakin sarki yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi sukan tafi sama a can suna da wajen shakatawa kamar yadda ayoyi za su yi bayani a nan gaba idan suka je suka zauna suna shakatawa a sama kusa da sama ta ɗaya kusa da dibishin na mala'iku waɗanda suke saukowa duniya su yi aiki to sai su rinka kasa kunne suna sato maganganun da mala'iku suke yi wannan mala'ikan za a aike shi waje kaza ya je ya kaza mala'ikan ruwa zai je ya kai ruwa waje kaza mala'ikan mutuwa zai je ya ɗauki ran wane mala'ikan arziki zai je ya kai wa wani arziki mala'ikan kula da mahaifa zai je ya kula da mahaifar wance wacce za ta haihu duk wannan abin da aka wakilta mala'iku su yi to suna zama a division ɗinsu su rarraba aiki su tattauna i junansu to sai shedanu sukan je su kasa kunne su sauraro idan suka kasa kunne suka sauraro su kuma sai su dawo nan duniya sai su samu mutane waɗanda suke musu hidima bokaye kenan wanda su ma za su ɗora musu wani aiki akan su ma za su yi musu wata hidima kila su sa shi ya rinka sallah ba alwala misali in yanzu ne tunda ana sallah ko a wancan lokacin su sa shi ya rinka ayyuka na laifi ko dai shan jini yana yanka musu suna sha ko tsafi ko wani abu na ayyukan sako to su kuma sai su rinka kawo masa irin wannan labarin shi kuma yana gaya wa mutane don ya rinka ribatar hankalinsu yana samun abin duniya to lokacin da shaidanu suka tafi sama bayan an aiko annabi sai suka je suka tarar sama ba haka take ba Allah ya canja ta an sa tsaro ko ina da ko ina wannan dabar tasu ta hira da suke yi a sama an rusa ta an tashe ta an kafa manya-manyan makamai masu wuta shahabar rasadan duk wanda ya je ya zauna kawai wannan makami zai tashi da shi to da suka ga haka sai suka dawo suke bawa iblis labari shine shugabansu wanda yake aika su mun je mun ga sama ta canja bayan da muka saba ganin ta ba to shine sai ya ce da su ku tafi ku bincika duniya akwai wani abu da yake faruwa to da haka waɗansu malamai suka ce a nan shi iblis da kansa ya salaktin wasu daga cikin shaidanu mutum biyar daga cikin jinnu nasibin ya tura su ya ce ku shiga ku yi mana yawo a duniya ku yi sintiri gabas da yamma kudu da arewa ku gano me ke faruwa to suna yawo ne sai suka zo makka da suka zo makka sai suka tarar da manzo Allah yana sallah yana karatun suratu iqra to suratu iqra ita suka saurara suka kasa kunne suka ji a ƙarshe suka rinka matsowa kusa da shi saboda daɗin ƙur'ani da daga nesa suke kallonsa amma karatun ya sa suke jin daɗi suna matsowa wasu malamai suka ce har sai da ya zama munduwar ƙafarsu irin awarwaran nan da mutane sukan sa a kafa shine munduwa kalakil sai da ya zama munduwar ƙafarsu kirzi ya rage ta taɓa jikin manzo Allah to shine daga nan kuma suka tashi suka koma suka je suka gaya wa ubangidansu iblis cewa to kaji kaji abin da ya faru mun je mun ga wani abun mamaki kaza kaza kaza da sauransu to shine daga baya sai Allah yawa manzo Allah wahayi cewa ya da wannan wannan labari ga duniya kowa ma ya ji wannan kuma shine daidai da faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul ahqab wa is sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu su da kansu lokacin da suka zo suna sauraron qur'anin suke cewa da junansu ku yi shiru ku yi shiru saboda shi ɗabi'ar qur'ani in dai ana karatunsa ba kai shiru ba kai ba za ka amfana ba kuma ba za ka bari wani amfana ba zance ne mai daɗi ya fi ƙarfin in ana yin sa a yi hayaniya ko a yi hargowa da haka shi yasa Allah ya ce fa iza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu su kansu shaydanu qalu ansitu suka ce da junan su kai shiru falamma qudiya kuma wallau ila qaumihim munzirin bayan an gama karatun kuma sai suka koma a madadin su je su faɗi mummunan labari sai suka tafi da kyakkyawan labari a madadin su ci gaba da shaidanci sai suka koma suna musulmai sun zo shedanu sun koma me musulmai shine falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين to da haka malamai suka ce a nan an takaice labarin amma a cikin suratul ahqab ya fi faɗi nan kawai an ce gaya wa mutane cewa wani kaso na shaidanu ko na aljanu sun zo sun kasa kunne sun saurare ka kana karatu faqalu suka ce da junansu ko suka ce da ubangidansu wanda ya aiko su shine iblis inna sami'na qur'anan ajaba kaga inna sami'na qur'anan ajaban anan ita ce kuma a can inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa anan sun kira qur'ani da sunansa na yanka qur'anan ajaban amma a can sun kira shi da suna kitaban unzila min ba'di musa kitab laƙabi ne na ƙur'ani amma sunansa na yanka dai shine ƙur'ani to da ka inna samina ƙur'anin ajaba inna samina kitaban unzila min ba'di musa to cewa inna samina kitaban unzila min ba'di musa mun ji wani littafi da aka saukar bayan na musa malamai suka ce wannan ya nuna cewa waɗannan aljanun sun san da saƙon annabi musa shi yasa waɗansu malaman tafsiri sukan ce yahudawan aljanu ne ba nasarawa bane ba domin yahudawa su sun san labarin musa kuma sun yi imani da littafinsa to da haka sai aka suka ce inna samina kitaban unzila min ba'di musa kuma abin da zai nuna maka cewa suna kan shari'ar annabi musa din domin sun ce musaddiqan lima baina yadayhi qur'ani ya gaskata littafin da ya rigaye shi shine wanne at-taura wanda kuma da damun wannan sifa ce ta ta qurani musaddiqan lima baina yadayhi ubangiji ce alif lamim Allahu la ilaha illa huwa الحي القيوم kitaba عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه da haka qur'ani yana gaskata duk littattafan da suka gabace shi mun ji littafin da aka saukar bayan na Musa yana gaskata littattafan da suka gabace shi sannan ya hadi ila a can cikin suratul ahqaf ya hadi ila waila haqqi wa ila tariqin mustaqim kuma sai suka ce ya hadi ila rushidi da ar rushidi da al duk abu ɗaya ne da haka nan an ce rushid can kuma an ce alhaq to can kuma sai suka ci gaba da da'awa a nan kuma ba a ce sun ci gaba da da'awa ba fa qalu ya qaumana ajibu qalu ya qaumana ajibu da'i Allah suka ce ya ku mutanen mu ku zo ku amsa kiran mai kira zuwa ga abu Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi ku yi imani da shi shiwa shi Allah da mai kira abu Allah yaghfir lakum min dhunubikum in kuka yi haka shi Allah sai ya gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma ya tsiratar da ku daga azaba mai raɗaɗi an ce zai gafarta zunubi zai tsiratar da su daga azaba mai raɗaɗi wannan yasa wasu malamai suka ce ya nuna kenan aljanu za su shiga aljanna kamar yadda mutane za su shiga aljanna amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a su aljanu makomarsu a lahira ko sun yi imani shine a gafarta musu zunubansu ba za su shiga wuta ba amma dai ba za su shiga aljanna ba hasan albasari ya faɗi wannan da wasu daga cikin malamai to amma in ba ku manta ba lokacin da muke tafsirin suratul rahman mun tabbatar da cewa aljanu za su shiga aljanna shi yasa ma matan aljanna Allah yake cewa lam yatmisuhunna insun qablahum kafin yan aljanna su shigo mutane da aljanu ba su taba su ba ashe kenan aljanu ma za su taba matan aljanna to ko ina ka taba mata aljanna a Kano ka ganta ai sai aljanna ba ka ganta ba domin hurun maqsuratun fil qiyas kuma Allah yace wali man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban duk wanda ya ji tsoron gamuwa da ubangijinsa daga cikin ku ko da aljan za mu bashi aljanna bibbi bibbiyu domin asalin maganar akan mutum da aljan ake tun daga farkon sura khalaqal insana min salsalin kal wa khalaqal janna min marjin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma al insu wal jin din kenan to kaziba da haka fa qalu aljanu suka ce inna mu dai ina mun ji qur'anan abin karantawa ajaban mai ban mamaki shine dai alqur'ani kamar yadda muka faɗa an gane ko mala ce annahu mirin lishani lamirin annahu da aka ce annahu sama'a lamirin na sha'ani ne istama'a liqira'ati lallai sun kasa kunne dan sauraron karatuna nafarun wani kaso min aljinn daga cikin aljanu nafar yana farawa daga mutum uku zuwa mutum tara a larabci an gane ko nafar yana farawa daga salasa wa aqsahu ila tis'a to amma a yau larabcin kasuwa larabawa sun bata wannan kalmar har mutum ɗaya sukan ce da shi nafar an gane ko sukan ce nafar wahid sukan ce nafar isnan amma asalin kalmar nafar in an faɗe ta ana nufin mutum uku zuwa sama kenan aljanin da suka zo suka saurari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uku ne zuwa sama waɗansu malaman suka ce guda biyar ne to amma dai qur'ani ya ce da su nafar nafar kuma a larabci uku ne zuwa sama ba bi bane ba ɗaya bane ba su kuma kai goma ba da haka mu bar shi a haka yadda qur'ani ya ambace shi ba tare da fayyacewa ba da haka istama'a nafarun min aljin malai ce jinnu nasibin aljanun na nasibina ne qaryatun bil yaman wata ƙarya ce a kasar yaman wa zalika abin da ya faru fi salatu subhi hakan ya faru ne a sallar asuba bi batani nakal a wani waje da ake kira da suna batnu nakhal baina makkata wa ta'if tsakanin makka da ta'ifa a wani kauli na malamai a wani kauli na malamai a cikin haramin makka wa humul ladina dhukiru fi qawlihi ta'ala wa istarfana ilayka nafaran min al-jinn mala yace wannan dai ita kissar ce ta maimaitu a cikin suratul ahqab ita ce dai wa istarfana ilayka nafaran min al-jinn karka dauka can daban nan daban nan ma annahu sama'a nafarun min al-jinn can ma nafaran min al-jinn wa istarfana ilayka nafaran min al nan an kira su da nafar can ma an kira su da nafar faqalu liqaumihim sai suka ce ga mutanen su lamma raja'u ilaihim yayin da suka koma gare su shine daidai da falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin ko inna sami'na qur'anan ajaba lalle mun ji wani littafi abin karantawa mai ban mamaki malai ce yuta ajabu min fasahatihi wanda duk mai sauraro in ya saurara zai yi mamaki na irin fasahar da qur'ani yake da shi wa gazarati ma'anihi da yalwar ma'anoninsa wa gairi zalika da ma wani haka to nan malaman tafsiri sun yi sabani shin da annabi ya ji maganar su ya gansu waɗansu sun ce eh ya gansu waɗansu sun ce bai gansu ba zance mafi inganci qur'ani bai nuna annabi ya gansu ba an dai gaya masa cewa ya faɗi cewa sun saurari karatunsa amma bai ce ba ya gansu to da haka malamai suka ce wannan yana daga cikin dalilan da zai daɗa tabbatar maka da cewa annabi bai san gaibu ba da ya san gaibu da zai san aljanun ma sun zo amma ko sanin sun zo ma bai yi ba Allah ya gaya masa cewa aljanu sun zo sun saurari karatunka amma shi bai ji ba bai sani ba bai gansu ba shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi karatun dan su ji ba sannan kuma bai san ma sun ji ba hadisi ya tabbacin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas kala yace ma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alal jin wa ma ra'ahum da dai manzo Allah bai yi karatu dan aljanu su ji ba yana karatun sa ne na sallah sannan kuma bai san ma sun ji ba bai kuma gansu ba amma Allah madaukakin sarki masanin gaibu shi sai ya labarta masa kamar yadda a gaba ma can aya za ta faɗa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul to da haka manzo Allah bai gansu ba amma Allah ya sanashe shi cewa ya gansu Allah ya sanashe shi cewa kai sun ji karatunsa to da haka waqaf qalu inna samina qur'anan ajaban yahdi ila rushdi yahdi ila rushdi mun ji littafi na karatu mai ban mamaki da yake shiryawa zuwa ga gaskiya malai ce al-iman shine imani wa sawab da yin daidai qur'ani duk yana shiryawa zuwa ga haka inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam fa amanna bihi mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahadan daga yau ba za mu sake hada ubangijinmu da wani ba cikin bauta kenan ya nuna kafin haka suna ne shirka amma daga yau sun ce ba za su sake shirka ba kenan ko mun ce yahudawa ne cikin yahudawa akwai mushrikai ko domin akwai waɗanda suka ce uzairu dan Allah ne to ta yi waɗannan aljanun su ma cikin ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Da daga cikin yahudu akwai mushrikai wa qalatil nasara al-masih cikin nasara akwai mushrikai bayan aljanun ba yahude zai iya zamowa cikin ire-iren waɗannan mushrikan ne na yahudawa zahirin qur'ani ya nuna waɗannan aljanu da suna shirka amma daga yau sun ci alwashin ba za su sake shirka ba amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada shine mala yace ai walan nushrika ba'da al-yawmi bi rabbina ahada suna nufin bayan yau ba za mu sake hada ubangijinmu da kowa ba cikin bauta kina wanda ya nuna da suna yin haka sai Allah ya ce ni وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا سكتي وأنه تعالى كما للي حقيقة شيء ما مدوككي domin kalmar ta'ala tana nufin maɗaukaki daga ala ya ɗaukaka ya alu yana ɗaukaka ta'ala maɗaukaki daka wa annahu lallai shi bala yace ad Lishani. lish lamirin anan na sha'ani ne ma'ana yadda al'amarin yake wa fil mawdi'aini ba'dahu haka a wajaje guda biyu da za su biyo baya nan gaba wa annahu ta'ala wa annahu kana yaqulu wa annahu kana Rijalu. duk annahu annahu anan abin da ake nufi yadda al'amarin yake damiru sha'ani ne daka wa annahu ta'ala lallai yadda al'amarin yake ta'ala jaddu rabbina lallai aikin ubangijinmu ya gawarta domin waɗansu malamai sun fassara jaddu a nan bi ma'ana al'amuru ko alfi'ilu ko alƙadaru ko sha'anu bisa ga ƙira'ar jumhuru jaddu ana karanta ta da yi wa jimun ɗin fataha amma akwai ƙira'ar ikirima yana karantawa wa annahu ta'ala jiddu rabbina ya ce idan ka karanta jiddu jiddu ya zama gina wadata daka wa annahu yadda al'amarin yake ta'ala jiddu rabbina wadatar Allah ta gawurta ta yadda shi ke ciyar da duk duniya baki daya kaga ko in ba da wadata ba ya za a yi haka wa huwa yut'imu wa la yut'amu yanzu a ce gidanka akwai mutum hamsin duk kai kake ci da su kuma duk su ci su koshi ai kana da karfin tattalin arziki to ina ga Allah da shi ke ciyar da kowa duk duniya ya ciyar da mutane ya ciyar da tsuntsaye ya ciyar da kifaye a ruwa ya ciyar da tururuwa a cikin shurinta ya ciyar da kowa ai ka san wadata ta kai wadata da haka suka ce in ka karanta da jiddu da yi wa jimin ɗan kasara ya zama algina wadata shine a hadisi manzo Allah yakan ce wala yanfa'u zal jaddu minka aljadd suka ce aljaddu yana zuwa da ma'anar gina haka ne yana zuwa bil kasri shi ma dai bi ma'ana gina to amma abdullahi dan abu zai ce ai amruhu wa qadaruhu wa fi'luhu al'amarin Allah da ikon Allah da gudanarwar Allah ba karamin al'amari bane ba domin shi ke gudanar da duniya ga baki ɗayanta sama da ƙasa duniyar mutane duniyar mala'iku duniyar aljanu duniyar tsuntsaye duniyar ruwa duniyar tudu da haka wannan ba karamin aiki ba ubangiji yake yi in ba shi ba kuma ba wanda ya isa yi an gane ko shine mala yace tanazzaha jalaluhu wa azamatuhu amma nusiba ilaihi haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara wannan cewa jaddu tana nufin ko iko ko aiki ko sha'ani ko dai makamancin abubuwan da muka faɗa amma waɗansu malamai suka ce a kalmar jaddu rabbina aya a ƙarshe ta fasar me ake nufi da ita me ake nufi da ta'ala jaddu rabbina ai mattakhadha sahibatan wala walada ubangiji bai riki ɗa ba bai riki mata ba to kalmar bai riki ɗa ba bai riki mata ba ita ce ma'anar ta'ala jaddu rabbina wa annahu yadda al'amarin yake ta'ala jaddu rabbina sha'anin ubangijinmu ya gawurta ta yaya mattakaza sahibatan wala walada ta yadda bai riki ɗa ba bai riki mata ba kenan riƙaɗɗa ga Allah ta waya ce riƙaɗɗa ga mata ga Allah ta waya ce kaga ta wannan fuskar ubangiji ya bambanta da me da bayansa musamman mutane yanzu idan sarki ya kai sarki a ƙasarmu, in ya zama gwauro ya zama cikakken sarki in sarki ya kai sarki a ƙasar mu bai haihu ba zai samu kwanciyar hankali idan mawadaci a cikinmu wadata ta kai wadata amma ba mata aure ba mai tuka masa tuwo za ka yi masa kallon kamala idan mawadaci wadata ta yi wadata amma bai taɓa haihuwa ba hankalinsa zai kwanta yo ba ma sauran ɗaiɗaikun mutane ba har annabawa in ba su da ‘ya'ya hankalinsu baya kwanciya annabi zakariya hankalinsa ya kasa kwanciya saboda mai bai haihu ba ya rinka hana idansa bacci yana addu'a izna da rabbahu nida'an khafiyan qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyan wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i fa kanat imra'ati aqiran fa habli min ladunka waliya yarithuni to amma shi ku Allah cika a wajensa ka ce bai da mata cika a wajen Allah ka ce bai da ɗa ne ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan Ana walada shi yasa Allah yake wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha to anan an hada abu guda biyu wanda kowanne zaman kansa yake mutum zai iya zamowa yana da mata bai da ɗa zai iya zamowa kuma ya samu ɗa amma kuma bai da mata zai iya yiwa waɗansu sun ce zai iya yiwa waɗansu malaman suka ce ba zai iya yiwa ba shi yasa ma aka haɗa a nan mattakaza sahibatan bai da mata wala waladan na ya samu ɗa kenan ɗa ba a samu sai ta hanyar me mata to Allah ya fito da wannan karara a cikin ayat suratul an'am yace anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba yo taya ma zai a ce Allah yana da ɗa alhalin bai da mata saboda rikicewar lissafi na kwakwalen yahudawa a wani lokaci sun tabbatarwa da Allah ɗa amma ba su ce yana da mata ba nasara sun ce Allah yana da ɗa amma ba su ce yana da mata ba to ta ƙaƙa zai yi ya samu ɗan alhalin bai da mata da haka dai Allah subhanahu wa ta'ala bai haihu ba ba a haife shi ba bai da mata bai da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa lam wa lam yakul lahu wa lam yakul lahu waliyyun min adh wa kabbirhu takbira wa annahu ta'ala mattakhadha sahibatan wala walada mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa Allah dai subhanahu wa ta'ala abun korewa ɗa ne kuma abun korewa mata ne da aka suka cewa annahu ta'ala mun gano yadda al'amarin yake cewa ta'ala jaddu rabbina ubangijinmu ya gawurta mattaka sahibatan ta yadda bai riki mata ba wala waladan ballanta na da kenan da su ana gaya musu Allah yana da da da su ana gaya musu Allah yana da mata amma daga baya da suka zo suka saurari Qur'ani sai suka gane duk wannan ƙarya ce shi yasa suke faɗa wa annahu suka ce yadda al'amarin yake kana yaqulu safihuna ala allahi shatata wawayen cikinmu ne suke jingina wa Allah ƙarya yanzu mun gano amma da ba su gano ba kalmar safihu na safi mufran ne jam'insa shine sufaha sai ya kulu sufaha'u minan nasi wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama jam'in sufaha ala wazani fu'ala mufradin kuma safi ala wazani fa'il to wa annahu kana yaqulu safihuna wawan cikinmu ne yake cewa haka wasu malamai suka fassara suka ce safi din mufrad ne waɗansu malaman suka ce safihu a nan ma'anarsa ismul jinsi da haka ma'anarsa shine subha wawayen cikinmu ne suke cewa to malaman da suka ce wawan cikinmu ne yake cewa suka ce to da wawa suke nufi wawan cikinsu shine iblis ma'ana su da kansu sun jefe shi da kalmar mai wauta suka ce domin kwarai wauta ce ka ce Allah ya haihu wayuta ce ka ce Allah yana da mata da haka duk wanda ya faɗi wannan ya zama wawa wauta ce ka bauta wa Allah tare da wani wauta ce ka bauta wa wani ka ki bauta wa Allah hankali shine ka kadaita Allah da bauta da haka mutanen maka da suke hada Allah da wani a cikin bauta sai Allah ya kira su da suna wawaye sai qulu sufaha minan nasi ma ma an qiblatihim allati kanu alaiha aljanu ma suka kira mushrikan cikin su da me sufaha domin ita shirka din ita ce ainihin safaha tsantsar wauta da aka wa ya kulu yaqulu safihuna alallahi allahi shatba wadansu malaman suka ce a abinda suke nufi da safihuna wawayen cikin mu wawaye suna nufin fatattun cikin su cikinsu, ba wai iblis shi kadai ba an gane ko to da ka dai wa ya kulu yaqulu na ai jahiluna lalle yadda al'amarin yake wawayen cikin mu sun kasance suna faɗa alallahi ga Allah shafatan abin da ba daidai ba kalmar shafat a larabci asalinta shine nesa da manufa abin da ya nesa da me manufa shine albu'du anil maqsad idan aka ce ai gabas kai kuma sai kai yamma to sai a ce me zahaba shafatan ya tafi nesa da manufa nesa da inda aka ce ya nufa ko ka nemi abin da ba a samu sai a ce rumta shafatan ka nemi abin da baya yiwa a same shi ka ma tafi inda ba za a samu ba shine mai mukama ya ce وألم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطر من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط أو ما ترى المحبوب والمكروه لذا في النمط كالشوك يبدو في الغصون مع الجني الملتقط إتي وألم كيسني بأنك تيوا كي إن طلبت مهذبا in kana so ka samu mutum ɗari bisa ɗari wanda bai da laifi wankacce daga zunubi a duniya cikin mutane 'yan adam rumta shaɗar ka nema abin da ba za ka taɓa samu ba a duniya yace man zalla ma sa aqatu waye sai yace shi bai taba kuskure ba wa man lahul husna faqad waye wanda shi duk ayyukan sa kyawawa ne ba mumuna babu shi sai dai in annabawa ne amma cikin bil adama dai gama gari farar hula babu da aka sai mai mukama yace aw ma taral mahbuba wal makruha luzafin namat ba ka ganin hanya mai haɗin zumuntar dole da masoyi da maƙiyi dole su bita dole cin kasuwa da maƙiyi to ai haka duniya take dole ka zauna da wani baya son ka kai ma dole ka zauna da wani baka son sa haka Allah ya duniya dan a jarabce ka da shi shi ma a jarabce shi da kai sai ce ka shauki ya budo fil gusuni ma aljaniyil multaqal kamar itaciyar leman tsami ne ga zaki ga kaya to haka duniya take da haka duk dan adam da ka sani yana da kyawawa yana da me munana wa nafsun wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha fa taqawaha haka Allah ya duniya haka Allah ya rawuka to da haka kalmar shatadu ma'anarta a larabci shine albudu anil maqsad amma ma'anar shatadu a larabcin qur'ani shine kaucewa gaskiya wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatada yadda al'amarin yake shine wawayen cikin mu suna gaya wa Allah abin da ba gaske ba cewa Allah yana da ɗa ba gaske bane cewa Allah yana da mata ba gaske bane to yaquluna ala allahi shatada daidai da faɗin mutane ga annabi Dawud khasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la wahdina ila sawa'i sirat kaga wala tushdid ai wala tazhab ba'idan anil haqqi kada ka yi nesa da gaskiya cikin abin da za ka yi mana na hukunci ka tsaya akan gaskiya daidai da faɗin ashabul kafi da uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata ba za mu taɓa faɗar wani abu koma bayan cewa Allah ɗaya ne ba za kuma mu taɓa bauta wa wani ubangiji ba in ba Allah ba laqad qulna idan shatata in mun faɗa haka kenan mun faɗa abin da ba daidai ba to da ka dai eh, wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatara mala yace shatadan guluwan shine wuce gona da iri fil kazbi wajen ƙarya bi wasfihi ta hanyar sifanta Allah bis sahibati da mata wal da kuma da sai Allah yace ne وأنا ظننا أن insu تقول الإنس والجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا كما سكتي لليم ظننا من تبتر دا allan taqula al-insu ko mun yi zato allan taqula al-insu wal jin cewa mutane da aljanu ba za su faɗi kaziban ƙarya ba alallahi su jingina wa Allah malai ce wa an wa anna anna din anan an kai allan taqula mukhaffafatun mukhaffafa ce min thaqila a madadin annahu sai aka ce anna ko an domin ka'idar annahu idan aka kawo ta a yadda take a asali to zai zama damirun hudin nan damirun muttasilun ne shine ismu anna mabniyin ala raf'i fi mahalli nasbin to amma a wani lokaci sai a cire wa annahu hudin to in ku aka cire mata hudin to shadda da take kan anna kuma ba za a yi ta ba sai zama an a madadin annahu an gane ko da ka sau da dama za ka ji an sai a ce mukhaffafatun min as-saqila asalinta annahu ne to tunda an cire hudin ismu anna to sai ta zama an بالتخفيف بدلا من أن تكون مشددة ذاك mu kan tabbas mun yi zato su aljanu suke faɗar wanna. kenan wannan ya tabbatar da cewa aljanu ma suna zato kamar yadda mutane suke mai zato zalikum zannukum bi rabbikum ardakum ana nufin mutane wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura ana nufin me mutane اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم هكذا الظن ظن ظن a cikin haƙƙin mutane to karka ɗauka zato kawai na mutum ne har aljani yana zato wa anna zananna lallai mu mun yi zaton allan ta al-insu wal jinnu ala allahi kadhiba cewa aljanu da mutane ba za su yi wa Allah ƙarya ba ma'ana waɗannan irin aljanun nan ne yan asali domin ka san cikin mutane ma akwai ɗan asali wanda shi komai yana ɗaukar sa yadda yake a asali domin asali shine mutum ba zai yi ƙarya ba sai in yayi ƙarya sannan zaka tabbatar masa da ƙarya to da haka su suna kan fitara asali ba su ɗauka cewa wani ɗan adam saboda ganganci zai wa Allah ƙarya ba ba su ɗauka cewa wani aljani saboda ganganci zai wa Allah ƙarya ba to amma kuma sai gashi ta bayyana cewa mutanen sun wa Allah ƙarya sai gashi ta bayyana cewa aljanin sun wa Allah ƙarya ina waɗanda suke musun cewa ba zai yi aiwa wa annabi ƙarya ba da haka laifi ne in an ce akwai hadisan ƙarya akwai masu rauni akwai kaza aljanu sun fi ku fahimta aljanu ma haka suka zata da sai daga baya ta bayyana gare su ba haka bane manzo Allah da kansa yace wa sayukzabu alayya za a yi min ƙarya fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar to ko mutun ya sani in dai yayi min ƙarya da gangan to ko wuta ta cika sai an masa wajen zama a cikin ta ayoyi da yawa a qur'ani sun tabbatar da cewa an wa Allah ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in kuluna illa kaziba da suka ce mai ita Allahu walada to da suka ce mu mun yi zaton dai ba za a yi wa Allah karya ba lati ɓangaren bangaren aljanu wala lati bangaren mutane mala yace bi fihi bi zalika ta hanyar sifanta shi da wancananka shine cewa yana da mata ko yana da hatta ta bayyana. an gane ko ko hatta tabayyana kadhibahum har sai da muka bi diddigi muka gano karyar waɗannan mutanen da suka ce Allah yana da ɗa. da aljanun da suka ce Allah yana da da mutanen da suka ce Allah yana da mata da aljanun da suka ce Allah yana da mata mun bi diddigi mun gano ƙarya suke yi bi ta hanyar faɗa haka to daka ne qala ta'ala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kuma da kansa ya faɗa ana. kenan tun daga farkon karatu har zuwa nan duk maganganun aljanu ne in ka cire qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni to nan ne ba maganan aljanu ba nan maganar Allah ne amma fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba maganar aljanu ce yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadhib nan din maganar aljanu ce to daga nan ne yanzu ubangiji zai sa baki cikin zancen can duk hikaya ake mana ana hakaito mana abin da suka faɗa dan ubangiji ya san mu ba za mu ji ba ba ta hanyar da za mu ji ba za mu gansu ba ba ta hanyar da za mu gansu don Allah ya toshe idan dunan mu da mai ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarawnahum shedan da shi da danginsa suna ganin ku amma ku ba kwa ganin su to kaga sai dai Allah ya ce mana sun yi ko sun ce ko kaza ko kaza ko kaza to daka wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi wannan karshen maganar aljanu kenan daga nan to sai Allah ya ce wa annahu kana rijalun minal insi to ku sani ko aljanu in da ba ku sani ba kuma mutane ku sani in ba ku sani ba kana rijalun minal insi akwai wasu mazaje daga cikin mutane ya'uzuna da suke neman tsari bi rijalin da wasu mazaje minal jinni daga cikin aljanu fazaduhum rahaqan wannan sai yasa suke ƙara musu rauni ko yasa suke ƙara musu zunubi kaga nan Allah ne yake gaya wa aljanu sabanin abin da suka zata su sun zaci mutum da aljan babu alaka tsakanin su ballantana ma a samu haɗin baki akan wata magana ya zama yadda mutane suka faɗi ta haka aljanu suka faɗa alhalin ba haka bane ba ana samu an gane ko akwai alaka mai ƙarfi tsakanin mutane da aljanu ta ɓata da son zuciya da kuma shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'asharal jinni qad istakthartum min al tuna musu ranar da za mu tashi alkiyama mu haɗa mutane da aljanu sai Allah ya ce ya ma'asharal jinni ya ku taron aljanu qad istakthartum min al kun matsa wa mutane lamba kun yawaita abubuwa ta ɓangaren mutane ku cutar da su ku sa su si kaza ku sa su si kaza ku sa su si kaza istakthartum min al Allah ya ce awliya'uhum min al-insi sai ka ji majibinta al'amuran aljanun daga cikin mutane su kuma sai su kada baki su ce rabba na stamta a stamta'a na bi ba'd ya ubangiji shashin mu ya ji dadin shashi aljanu sun taimakawa mutane mutane sun taimakawa aljanu an yi alliance an yi maja ko ba haka ba a istamta'a na bi ba'd wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana Allah ya ce qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim to da ka dai aljanu sun amfana da mutane mutane sun amfana da aljanu idan muka ce amfani a yaren su masu yin abu ba amfani ba ne cutarwa ce aljanu sun cutar da mutane mutane ma sun cutar da aljanu aljanu sun zuga mutane sun kafirce mutane ma sun biye wa aljanu wajen yin kafirci to shine Allah ya fito da wannan ka'idar a fili dan su wa'ancan da basu sani ba kuma basu zaci abin yana faruwa ba su ji da kunnan su wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa an gane ko mala yace hina yanzilu fi safarihim bi makhufin fa yaqulu kullu rajulin a'udhu bi sayyidi hadha al-makan min sharri sufahaihi a yadda al'amarin yake shine larabawa a lokacin su idan suna tafiya in suka zo za su sauka a wani waje gindin bishiya ne ko kan wani dutse ne ko wani waje mutum zai zauna ya huta sai ce ina neman tsari da sarkin aljanun wannan waje ya tsare ni daga wawayen talakawansa haka suke yi a madadin su yi addu'ar zama a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq to su abin da suke yi kenan to asali su aljanu tsoron mutane suke yi a da aljani duk lokacin da ya ga mutum gudu yake idan aljani yana cikin ɗakin nan ka shigo a guje zai fita to waye ya karya lagon mutane yasa aljanu suka daina tsoron mutane su ne maguzawan jahiliya domin da aljanu suka gane yo ai mutanen nan tsoron mu suke har suna cewa ma a tsare su daga mu to sai suka rinka matsowa cikin mutane wanda shine asalin sirrin da yasa aljanu suka matso cikin bil adama har suke shiga jikin su amma da ba haka bane ba da tsoron su suke yi kura ce ga tsoro ga ban tsoro to da haka shine Allah madaukakin sarki ya fito yake faɗa wannan dan mu ji mu sani kuma dan ya tona asirin aljanu wa annahu kana rijalun min ins na bi rijalin min al fazaduhum rahaqa wannan al'amarin bai kare ba har yanzu haka tana faruwa da yawa wanda ya kamu da cutar aljani in aka ɗauke shi aka kai shi wajen boka boka zai yi magana da aljani domin daman yayi wuridin aljani suna da alaka da aljanin to shi kuma aljanin sai ya ce masa ai mana kaza ai mana kaza ai mana kaza wai in an yi wannan to shi kuma zai kyala mutum ya zauna lafiya in an yi wannan zai kyala mutum ya zauna lafiya kaga kamar neman tsari ne da me da aljan neman tsari ne da aljan wanda kuma neman tsari da aljan shirka ce domin asalin al-isti'aza neman tsari da Allah ake yi qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu billahi minash shaitanir rajim daka neman tsari haƙƙi ne na Allah in ka nemi tsari a wajen wani wanda ba Allah ba to kayi shirka ka ɗauki haƙƙin Allah ka bawa wani Allah subhanahu wa ta'ala to daka dai lallai haƙiƙa mutane sun kasance suna yin shirka tintin tale-tale tun gabanin bayyanar manzo Allah haka nan ma aljanu sun kasance suna yin shirka tintin tale tun gabanin bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine alakar da take gudana tsakanin mutane da aljanu tun a dace ubangiji yace fazaduhum rahaqan sai su aljanun su ƙara wa mutane rauni domin in ka nemi tsari da wanda bai isa ya tsare ka ba sai dai ya kara ma rauni ya ƙara ma jin tsoro da aljanu suka gane mutane yanzu tsoron su suke sai suka ƙara tsorata su sai zama tsoro ya hau kan tsoro fa zaduhum rahaqan rahaqan bi ma'ana khawfan a wani kauli na malaman tafsiri fa zaduhum rahaqan rahaqan shine isman an gane ko ma'ana sai su mutanen da suke koma wajen aljanu dan neman tsari a wajen su, da neman laƙani a wajen su, sai suke ƙara musu alhaki domin in dai suka ce musu su kaza suka yi to yanzu alhakin akan aljanin ne akan mutanen to kaga aljanu sun dauki alhaki biyu mutane sun dauki alhaki daya su alhakin bata a kansu da batar da wasu su kuma wancan alhakin bata su a karan kansu waɗansu malaman sun fassara kalmar rahaku shine ta'alluq ta'alluq shine hakan sai sa alaka ta daɗa kulluwa tsakanin mutane da aljanu amma da ba ruwan kifi da kaska hanyar jirgi daban ta mota daban amma tun da mutane suka fara wuridin aljanu to sai alaka ta kulle tsakaninsu suka ce domin kalmar rahaq tana zuwa bi ma'anar ta'alluq musamman a larabcin alqur'ani ubangiji madaukakin sarki ce wa tarhaquhum zilla tarhaquhum bi ma'ana tata'allaqu bihim zilla haka yace wa wujuhun yawma idhin 'alayha gabara tarhaquha qatara tarhaquha bi ma'ana tata'allaqu biha ulaika humul kafaratul fajara fazaduhum rahaqan sai suka kara musu duguyanan girman kai faqalu har sai ta kai su aljanu suna cewa sudnal jinna wal insa mun mallaki aljanu mun mallaki mutane da haka mu an manya haka aljanu suka rinka fariya suna fada ubangiji ya ce wa annahum zannu kama zanantum wa annahum kuma su aljanu zannu sun yi zato kama zanantum kamar yadda kuma mutane kuka yi zato allan ya ba asallahu ahadan cewa Allah ba zai turo wani annabi ba domin tun bayan shuɗewar annabi isa duniya ta ɗauki tsawon lokaci babu annabi a cikinta mutane sun yi ta burin ina ma kar a sake samun annabi a basu su shakata a basu su hole an gane ko to da haka su ma aljanu sun yi wannan fatan to amma a wannan lokacin mutane ba san aljanu suna yi ba aljanu ba san mutane suna yi ba anan ne Allah yake fasa kwai wa annahum kuma su aljanu zannu sun yi zatan kama zanantum kamar yadda ku mutane kuka yi zaton allan ya ba sallahu ahada cewa Allah ba zai turo wa duniya wani annabi ba shi yasa suka sheke ayarsu suka saki suka miƙe kafafuwansu suke yin shilloriya su hau sama su yi wasa su yi dabdala su sakko su yi abin da suke so to amma daga baya Allah madaukakin sarki ya aiko annabi ya dakatar da wannan Shigantaka da aljanu da mutane suke yi ta hanyar sihiri domin sirrin shine duk lokacin da akwai annabi a ban ƙasa to Allah yana tsare sama matukar ku an tsare sama to sihiri ba zai ci kasuwa ba domin galibi sihiri da tsafi da bokanci yana zuwa ne ta hanyar aljanu su kuma aljanu suna zuwa ne su sato maganan mala'ika ɗaya in suka sato maganar mala'ika sau ɗaya suka zo suka gaya wa boka to shi kuma boka da wannan maganar zai rinka kamfen yana jan hankalin mutane su yadda shi mai gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya ce da mala'iku ku je ku yi kaza sai su zo sama ta ɗaya suna tattaunawa suna raba aiki kai za kai kaza kai za kai kaza kai za kai kaza to su kuma shedanu sai su je su kaso kunne su jiyo to in shedanu suka jiyo sai su zo su samu bokaye sai su gaya musu to shi kuma wanda ya zo wajen boka sai boka ya gaya masa wani abu sai ya ga abin ya faru daidai to tun daga wannan abin da ya maka sau ɗaya ya kama ranka kenan sai ka ɗauka mai gaskiya ne alhalin gaskiya ɗaya za su je su zo su ƙara mata ƙarya casa'in da tara to wannan yake sa sai aljanu da bokaye su ta cin karansu babu babbaka a duniya wannan kuma yana faruwa ne in duniya babu annabi amma inda akwai annabi to Allah yana tsare sama domin Allah yakan tsare sama dan nan ne masaukar wahayi ya zama babu inda ake samun labarin sama sai ta hanya ɗaya shine ta hanyar wannan annabin amma in ya zama cewa sama tana nan a buɗe kuma annabi yana nan to wani abun kan annabi ya faɗe shi aljani zai iya sato waye zai faɗa to anan sai a kasa gane waye annabin gaskiya waye mai gaskiya wane ma ya faɗa wane ma ya faɗa ai mu kan ya faɗa ma jiya an gaya mana to idan Allah ya turo annabawa dan ya toshe hanyar jin gaskiya sai ta su ɗaya sai ya hana wannan damar da haka malamai suka ce ba wai kafin zuwan annabi ba a tsara sama bane ana tsare ta amma da annabi zai bayyana sai aka ƙara mata tsaran ninkin ba ninki kamar yadda aya za ta faɗa a nan gaba to da haka dai wa annahum zannu kama zanantum an lan yab'ath Allahu ahada aljanu sun yi zaton Allah ba zai turo wani annabi ba kuma suna farin ciki da murna haka daga cikin kangararrun mutane ma kafirai su ma suna fata da murna haka shine Allah ya ce wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula ku ku suna Allah yana tunatar da mutanen Misra ku sani tun tun tun talatala kafin zuwan Annabi Musa ai Yusuf ya zo muku da bayyanannun hujjoji dalla dalla filla filla hatta idza halaka har sai bayin da ya mutu qultum sai kuka rinka faɗa kuna murna layyaba asallahu min ba'dihi rasula daga yanzu ba za a sake turo mana wani annabi ba to irin wannan zato da wa'ancan kafirai suka yi irin sa wancan aljanu suke yi zanantu ma allan ya ba'atha Allahu ahada sannan ma mala yake cewa an din mukhaffafatun ma'anahu annahu ay annahu lan yab'atha Allahu ahadan Allah ba zai aiko wani annabi ba da dai ba da mautihi bayan mutuwar annabin da ya shuɗe baya wanda shine annabi Musa alaihi salam tunda maganar akan sa ake ko ba haka ba domin in ka haɗa wannan kissar da ta cikin suratul ahqafi zai nuna maka cewa ana magana da annabi Musa sami'na kitaban unzila min ba'di Musa duk da ba ambata nan ba sai ka dauko ka ce to lan yaba afallahu ahadan ai ba'da Musa malamai suka ce saboda su waɗannan aljanun ba su san annabi Isa ba ma yahudawan aljanu ne wasu malaman suka ce sun san shi amma ba su yi imani da shi ba wasu malaman suka ce a'a sun san shi amma sun ɗauki da shari'ar musa da shari'ar isa ai shari'a ɗaya ce ɗan juma ne da ɗan jumbai domin shi annabi musa shine part 1 na shari'ar annabi isa kuma shine part 2 to da haka dai duk abu ɗaya ne shi yasa annabi isa ya ce wali ubayyana lakum ba'd allazi takhtalifuna fihi wa uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum kaga kenan yazo ne da cikon shari'ar annabi Musa بذاك لن يبعث الله أحدا أي بعد موته بعد موت موسى عليه السلام أنا نونا من لوكتي mu محقورة مسيا أنن abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullah muna maraba da manyan baki da muka samu malamanmu ahalin alkur'ani da suka kawo mana ziyara a wannan majalisi mai albarka malam sani mai shawi ɗaya daga cikin limamai na masallacin abuja musamman a lokuta na azumin wata ramadan mai albarka da malam murtala dukkaninsu mahaddatan littafin allah ne sun albarkace mu a wannan majalisi mai albarka allah ya saka musu da alkhairi na ziyara abu na biyu kar ku manta da alƙawarin mu ko to ban ga yan agaji sun shirya ba ya kamata mu ga waɗansu anil yamini wa anil shimali waɗansu ta gaba waɗansu ta baya mun yi alkawarin yau insha Allah za mu kaddamar da gidauniyar naira hamsin hamsin mafi karanci kenan saboda siyan abin majigi wanda za a rinka sawa a waje musamman a masallatan da muke gabatar da karatu wanda masallaci baya ɗaukan kamar masallacin triumph kamar masallacin gida alhaji yusuf abdullahi na kofar wambai inda muke karatun riyadu salihi na gaya mana cewa a nan galibi ba mu da wannan matsala saboda muna da yalwar masallaci amma a can muna da kuncin waje wanda wannan shine farkon tunani na yin wannan asusun da kuma sanya karatu a lokacin da ake gabatar da shi ya zama live ta hanyar facebook ta yadda mutane za su rinka ganin sanan take akwai bawan allah wanda ya ce ya ji labarin wannan ta hanyar karatu ban rike sunansa ba amma zan faɗi sunansa insha Allah a karatun kofar bai ɗaya ne daga cikin lakcarori a makarantar KUT gab da zan taho yake mun magana ta whatsapp kuma ya ce ga taimakonsa na dubu goma ya turo min shi ta account da aka insha Allah a karatun kofar wayar bai zan faɗa kuma a nan ma na faɗa amma dai ga dukkan alamu shi ya fi saurara karatun riyadu salihin akwai wani bawan Allah wanda na bada taimakonsa na dubu biyar shi kuma ya ce min ɗan gidan malam sani kafan gani amma shi ga taimakonsa na dubu biyar kaga ai magana ta girma ko shi wannan hanna isar da sakonsa a wajen yan kwamiti na ba su yanzu kun ga magana ta girma cikin waɗanda suka ziyarce mu ɗaya ya ɗauke mana nauyin hidimar facebook gaba ɗaya ma'ana su yanke kyamarar wannan wayar da muke bukata a wannan bangaren to Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to akwai tambayoyi kamar haka ana yi kuma ana karɓar ya tambaya ce malam idan mutum ya saurari karatu a waya tv ko rediyo shin malam Allah zai baka ladan sauraro eh Allah zai baka Allah da ya ce a saurara bai ce ba sai in mutum ne yake yi ko ma waye yo ko da ma rediyon ce take yi ai ba ita da kanta take ba mutum ne yayi aka sa mata ita isarwa take kuma sauraron alkur'ani abu ne wanda yake tabbatacce da ƙur'ani da hadisi duk sun yi magana akan haka mun faɗi ayar da take cewa fa idza quri'a al-qur'anu fastami'u ulahu wa ansitu la'allakum turhamuna cikin karatu haka nan mun karanta faɗin aljanu falamma hadaruhu qalu ansitu kaga nan ansitu babu fastami'u amma a can kuma fastami'u lahu wa ansitu yi shirin kuma a yi saurari. nan kuma a yi shiru domin su daban suna saurara sannan abdullahi dan mas'ud ya faɗa cikin hadisin bukhari da Musulmi ya ce manzo Allah ya kira ni ya ce zo ka karanta min qur'ani sai na ce ya zan in karanta maka in ji abdullahi dan mas'ud alhalin kar aka saukarwa sai ya ce ina son in ji daga wani na da aka ibn mas'ud ya ce sai na ci annabi ya saurara na ci gaba da karanta masa qur'ani na karanto suratun nisa har sai da na zo fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala haula'i shahida sai na ji yana cewa hasbuka hasbuka hasbuk ya ishe ka ya ishe ka ya ishe ka yace sai na daga kai na kalli annabi fa idza ainahu tazrafan sai ga idan dinan annabi guda biyu suna zubar da hawaye da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraron alqur'ani daga wajen waninsa tare da cewa shi aka saukarwa ba ma annabi ba kadai ayoyin qur'ani sun nuna annabawan da suka gabata da su kansu suna sauraron littattafan da aka saukar musu wasu su karanta musu shi domin Allah da ya ambato tun daga wazkur fil kitabi Ibrahim har ya tike da wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyan أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل wa mimman hadaina wajtabaina sai ce idza tutla alaihim ayatul rahmani karru sujjadan wa bukiya in an karanta musu ayoyin ubangiji mai rahama sukan faɗi su sujada su yi kuka to ayatul rahmani malamai suka ce in a zamanin annabi ibrahim ce shine suhufi ibrahim ayatul rahmani in a zamanin musa ce shine attaura ayatul rahmani in a zamanin dawud ce shine zabura ayatul rahmani in a zamanin isa ne shine injila ayatu rahman in a zamanin muhammad ne shine alqur'ani da ka duka Allah ya dunkule yace idza tutla alaihim ayatu rahman kharru sujjadan wa bukiya da ka babu laifi kai sauraron karatun alqur'ani daga waya yo ma yafi wannan kyau cikin amfanin da za ka yi da waya domin waya din nan da muke gani da talabijin da duk sauran waɗannan kaya na sadarwa na zamani silamun ne zu haddai kamar yadda laraba suke faɗa makami ne mai kaifi biyu in ba kai wasa ba sai yanke ka amma in ka mai da hankali kai kuma sai ka amfana da shi waya za ta iya zamowa musulman waya za kuma ta iya zamowa ne kafiran waya in za a ji karatun qur'ani da ita a ji hadisai a ji abubuwa masu amfani ta zama me musulma amma idan za a ji kiɗe-kiɗen arna da ita da kaza da kaza ta zama me arniya ya danganta da wanda ya amfana da wayar wanda yake sarrafa ta to haka nan talabijin shi ma zai iya zamowa musulmi zai iya zamowa kafiri duk tibin da ake sa karatun qur'ani a sa abubuwa masu amfani wanda za su gyara rayuwar mutum duniyarsa da lahirarsa ya zama musulmi amma duk wanda yake kuma kishiyar haka sai zama kafiri haka nan waya tana iya zamowa sunna tana iya zamowa bid'a kai kokari wayar ka ta zama ahlus sunna kar ta zama yar bid'a kar ka zama kai ne ahli sunna amma waye ka ba ahli sunna bace kana jin kiɗe kiɗe da raye-raye da waƙoƙi na shirka kaga wal iyad billah tambaya ta biyu ce malam idan na tura wa mutum karatu shin zan samu ladan turawa kwarai kuwa haka nan in ka tura masa waka da fitsara da kaɗe-kaɗe shi kuma za ka samu alhaki ai haka al'amarin yake wa ala zalika faqi duk mutumin da ka taimaka masa wajen aikin alkhairi to zaka samu lada duk mutumin da ka taimaka masa wajen yin sharri zaka samu mai alhaki shi yasa Allah yake wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya wajen nagarta da tsoron Allah kar ku yi taimakekeniya wajen saban Allah da ketare iyaka to haka nan teloli teloli duk telon da ya dinka wa mata kayan da za su yi fitsara kamar ya sa duk mutumin da ya sai da giya aka sha kamar ya sha duk mutumin da ya sai da kare dan a ci kamar ya ci hakis ala zalika amma mutumin da ya dinka wa mata kuma hijabi dan su rufe jikinsu fa yana da lada mutumin da ya ɗinka wa mace kayan da za ta yi mijinta kwalliya ba don ta fito ta yi fitsara ba ta yi kwalliyar ta burge mijinta aka samu gyaruwar aure yana da lada wanda kuma ya ɗinka wa karuwa fa mai takarda ta gaba ya ce Allah ya saka da alkhairi malam tambaya shin akwai rashin ladabi idan yaro ya miƙa wa babba hannu domin gaisawa babu rashin ladabi ladabi ne tsantsa ladabi ne tsantsa matsala shine babban bai fahimci addini ba kuma bai fahimci rayuwa ba me yasa nace bai fahimci addini ba domin ya ɗauka gaisawar babba da yaro laifi ce wanda kuma a addini ba haka bane ba wani babba mai girma a addini sama da manzan Allah amma da ƴaƴansa da matansa da sahabbansa duk gaisawa yake da su har ma sahabbai suka tambaye shi idan muka haɗu da junanmu mu durƙusa wa juna yace a'a mu kame ya ce a'a to me za mu ya ce ku yi musafaha duk wanda ya haɗa hannunsa da na ɗan uwansa zunubansu za su rinka tsirarewa ta hannunsu kamar ruwa an wanke hannu yana tsirarewa to inda a ce gaisawa da babba rashin kunya ne rashin girmamawa ne kai ka san sahabbai ba wanda suke girmamawa a duniya kamar da manzon Allah kai ka san cewa ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya ba wanda suke girmama sama da shi a matsayinsa na ubansu kuma a matsayinsa na me su. to haka matansa shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa na yi yawon duniya na ga abun ban mamaki na je fadar sarkin kisra na je fadar kaisar na je fadar eh, hirakal manya-manyan sarakunan duniya duk na ga yadda ake girmama su amma da na zo fadar annabi muhammad sai na ga abun ban mamaki duk ya saba da yadda ake yi a can domin a fadoji na sarakunan duniya ba fadi zai iya zuwa ya duka wa sarki amma yana tashi ya fito bayan gari kuma ya dura ma a sha saboda girmamawa na ganin ido ne amma su sahabbai suna girmama annabi ne da ciki da waje a gaban idansa da bayan idansa a gaban idansa da bayan idansa to kaga kenan gaisawa da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam girmamawa ce shi yasa ma wata rana waɗansu daga cikin sahabbai suka tsaya akan annabi kerere yace kun kusa ku yi abin da farisawa suke wa sarakunan su kar ku yi min haka gaisawa ake yi to duk wanda ya fahimci cewa gaisawa tsakanin babba da yaro ko tsakanin shugaba da talaka ko tsakanin mai shi da marashi ko tsakanin mai mulki da wanda ake mulka rashin girmamawa ce to bai fahimci addini ba yana da bukatar a sake masa orientation akan addini idan kuma ka ɗauka hakan rashin girmama ne a rayuwa to ga wancan misali da muka baka game da fadawan sarki da kuma dukkanin sauran wanda suke neman abin duniya a wajen mai shi za su iya girmama ka a gaban idan ka dan ka ba su abin duniya amma kana barin gaban idan su to koma me za su iya maka to kaga kenan in ka ɗauka cewa wannan duken da suke maka shine girmamawa da ƙauna to baka fahimci ma rayuwa ba shi yasa mutanabbi yace yu'tika min tarafin lisani halawatan wa yarubu fika kama yarubu sa'alam in a gaban ka ne ma abin da kake so ma daɗin baki ya kaza amma da ya bar gaban ka to zai maka caccaka irin caccakan da dila yakan yi ma'ana ba zai saurara maka ba ta fuskar rashin mutunci da rashin girmamawa da rashin ladabi zaka ka dai musafaha tsakanin manya da yara wannan sunna ce tambayarsa ta biyu ya ce ya kamata karami ya gaishe da babba a sunna eh ya kamata ya kamata amma ban gane wace iriyar gaisuwa kake nufi ba karami yana gaida babba babba ma yana iya gaida karami ya danganta da yanayi ita gaisuwa dai asali shine daga sallama sannan kowace al'umma kuma tana da gaisuwarta ta al'ada ba laifi bane kuma in an yi domin Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin in aka gaishe ku da koma wace iriyar gaisuwa ce idza sharadi ne anan tahiyatin nakira ce ash-shartu fi siyaq an-nakira fi sharti ta ummu kowace iriyar gaisuwa aka gaishe ku da ita fa hayyu bi ahsana min haku kurama da wacce ta fita. idan mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kaga ka kara masa wa rahmatullah ta fita sa idan ya ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga ta fita sa hayyu bi ahsana minha ba laifi bane inda ya ce wa salamu alaikum ka ce wa alaikum assalam anan ka dauki matakin aurud duha kenan idan muka dawo a hausa in aka ce barka da asuba barka da asuba barka da asuba barka da asuba alhaji ya gida kaga a ahsana minha gafaran ku dai masu gida gafaran ku dai auren duha ahuwan ku dai ahuwan ku dai auren duha good morning good morning good morning good morning how are you ko ba haka ba <laughs> kowace sabahul khair sabahul khair sabahul khair sabahul khair kaifa an da ka kowace iriyar gaisuwa aka yi masa a musulunci an ce karama ko da daidai ita ko da wacce ta fita da haka babba ya iya gaida yaro yaro ya iya gaida babba Mazalla ya gaya mana matakan da ake bi wajen gaisuwa idan mutum yana zaune to wanda ya kamata ya fara gaishe shi shine wanda yake tsaye yanzu kai kana zaune a kan hanya wani ya zo wucewa to shi ya kamata ya fara ne gaishe ka amma fa ba a ce wai kai in ka fara gaishe shi kayi laifi ba amma dai na tsaye shi ya kamata ya gaida na zaune idan kana tsaye sai wani ya zo wucewa akan abin hawa to shi na kan abin hawa shi ya kamata ya gaida kai kai da kake tsaye idan ku ba ku da yawa sai waɗansu suka zo masu yawa to masu yawa ya kamata su fara gaida mai marasa yawa wannan shine maratib na sallama maratib na gaisuwa to haka nan yaro ya gaida ma babba wannan shine ka'ida amma in aka samu aka sifa ba a ce an yi laifi ba da masu yawa za su yi shiru yan kaɗan su gaishe su ba a yi laifi ba da na tsaye zai yi shiru na zaune ya gaishe shi ba a yi laifi ba da wanda yake tafiya a ƙar zai fara gaida wanda yake abin hawa nan ma bai yi laifi ba manzala ya ce duk mutumin da kuke sa'in sa da shi sai kuka gamu sai ka fara masa sallama to kafi shi lada a wajen Allah kafi shi daraja duk mutumin da aka gaishe shi ya kiya amsa to sai Allah ya sa mala'iku su amsa a madadin sa da aka kaga kenan sai ma kafi morewa in shi bai amsa ma ba in dai ya kiya amsa ma din ne saboda wani kulli da yake cikin ransa tambaya ta uku ce malam a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yara suna yin musafiha da shi Allah ya mai da malam gida lafiya sosai ma kuwa ana dan yace manzo Allah yana musafaha da yara kana yusabihu ma'as sibyan annabi yana yin musafaha da yara kanana kai saboda shi saukin kan annabi ma in yana tafiya a unguwa idan yarinya ta fito daga gidansu ta cafki hannunsa baya fincikewa duk inda ta ja shi nan zai ji a matsayin sana annabin duk duniya shugaban duniya ba a yi ba ba za a yi ba amma kaga saukin kai irin nasa ana zai ce wa kana yal abu ma'a sibiyan manzo Allah yana yin wasa har da yara kanana wa kana yusallim alaihim yana musu sallama kuma yace ina da wani ya kani dan karami sunansa Aba Umair to yana yaro sai aka siyo masa wani tsuntsu kamar ka ce tsuntsun kanare yana wasa da shi ran nan sai ya buɗe cejin tsuntsun sai tsuntsun ya gudu har annabi in ya ga wannan yaron sai ya masa wasa ya da shi ya ce ya aba umair ma za fa alan nugayr ya kai abu umair ina tsuntsun ka na nugayr ne har yaron ya girma haka annabi yake masa raha da wasa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda saukin kai ya kai ya kai an gane ko shi yasa alfazazi ya ce fasasa bi za khalqa linan manzo Allah da abu biyu mulki duniya taushi da tausasawa in wajen taushin ne kaushi da kausasawa in wajen kaushin ne fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا اذنت فتوكل على الله ان الله يجزي المتوكلين da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da saukin kai yana da tausayi yana tausayawa na ƙasa sannan yana taimakon gajiyayye shi yasa na Khadija ta yi masa alwashi ta rantsa ta ce Allah ba zai taɓa tabar da kai ba har abada saboda kana da ɗabi'un da mai su baya taɓa taɓewa wannan fatunkan ai masa wahayin annabta ta ce domin kana da kaza kana da kaza kana da kaza kana da kaza duk mai irin wannan ɗabi'a baya mummunan ƙarshe a rayuwa yau da gobe ce ta tabbatar da haka mai tambaya ya ce wai malam gashi za a ba da takardu a dama da hagu yana nufin a lahira ko domin a lahira ne za a karɓi takardu wani da dama wani da hagu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ko fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta ko wara'a zahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira to shi wannan ya hango sai ce to amma a nan duniya idan mutum babansa zai bashi abu da hannun dama zai karba ko da hannun ko da hannu biyun sai wannan asali babu alaka tsakanin biyun shi wancan ba da takardun da za a yi na farko ba a nan duniya bane sai an je lahira na biyu wanda za su baka takardun a can ba iyayenka bane mala'iku ne ko ba haka ba yawwa nan kuma a duniya wanda kake tambaya a kai mahaifinka ne ko wani wanda yake gaba da kai sannan na biyu ko na uku nan abin da za a baka ba sakamakon aikin ka bane can kuma fa sakamakon aiki ne abin dai da zan ce maka a takaice a duniyance ya danganta da al'adar garinku idan a al'adar garinku girmama babba shine in zai baka abu ka sa hannu biyu ka karba to wannan shine abin da ya dace in iyayenka za su baka abu ka sa hannu biyu ka karba ko yayanka ko malaminka ko wani shugaba ko mijinki duk waɗannan wanda suke na gaba da kai in a al'adar garin ku in babba zai baka abu hannu biyu ake sa to in za su baka kasa hannu biyu amma in kai kila bature ne su ba su zama na al'adar ba kaga in muka ce addini ne to kenan har turawa ma haka za su yi alhalin ba haka bane wannan al'ada ne duk abin da yake al'ada to addinin musulunci ya bar kowa ya yi irin nagarin su shi yasa malamai suka ce hikimar Allah da ya ce abu iyaye bai faɗi nau'in abubuwan da za a yi musu na biyayya ba kawai sai ya ce a kyautata musu saboda kyautata wa iyaye a garinmu ta yi ba haka yake ba a garin ku yanzu mu ɗauka ko a shari'ar annabawa a shari'ar annabi yusuf girmama iyaye shine idan sun zo kana zaune a waje ka tashi ka ba su waje su zauna amma kai kuma da ka ba su waje sun zauna su kuma sai su sauko su zo su yi ma sujada wannan shine girmamawa a shari'ar annabi yusuf shi yasa Allah ya ce wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada abinda yusuf yayi kawai da ya ga babansa bayan sama da shekara arba'in bai ganshi ba da bahaifiyarsa duk ga su sun zo sai tashi ya ba su karagar mulki sai suka zauna to bayan sun zauna shi kuma ya je ya nemi wani wajen ya zauna wa kharru lahu sujada su kuma sai suka taso suka zo suka yi masa sujada domin haka a shari'a su take Imam imamul qurtubi yace wannan shine addinin su shine shari'a su amma mu babu wannan a cikin shari'a mu mu a shari'a mu la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun amma su a shari'a su uba ne wa da sujada amma mu a shari'a mu ba wanda za a yi wa sujada sai Allah an gane ko da aka ce uba ne wa sujada wasu malamai suka ce uban dan ya zama alƙibla uban ya yi masa sujada sujadar ta Allah ce amma dan ne alƙibla kamar yadda muke kallon gabas ne me sujada ba ka'aba muke wa sujada ba wa muke wa sujada Allah amma ita ka'aba me amfanin ta wajen mu alƙibla kamar yadda Allah ya ce da annabi Musa da dan uwarsa Haruna wa auhayna ila Musa wa akhihi Haruna an tabawwa liqaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu salata wa bashshiril mu'minin wa wahayna ila musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma da haka suka ce nan ma alqibla ce sujada ta Allah ce amma gidaddajin banu isra'ila shine alqibla su kamar mala'iku da aka ce su wa adamu sujada Allah aka yi wa sujadar amma adamun alqibla ne domin sujada suka ce asalin ta haƙi ne na Allah wa masaji da lillahi fala ta da'u ma Allahi ahada to da ka dai ya dan uwa wannan al'adar garin ku ita za ta hukunta haka an gama hada an ce akwai wani bawan Allah wanda muke karatu da shi duk sati malam Ibrahim wani dattijo yana zama a nan Allah maɗaukin sarki ya masa rasuwa a wannan satin Allah maɗaukin sarki ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya kyauta bayansa Allah ya ba mu danginsa haƙurin rashinsa Allah ya sa da shi da manzan rahama fi maƙali sirikin inda malikin muktadir a wannan kewaye da aka yi na wannan gidauniya an samu dubu arba'in da ɗari uku da ashirin haka ne? Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi Allah madaukin sarki ya mai da dubin abin da aka bayar kuma zan so a ce su 'yan kwamiti su kokari su ba mu alƙalma na gabaki ɗaya mu ji cewa mun kai ko ba mu kai ba in Allah yadda a haɗuwa ta gaba za mu ji wannan sakon Allah madaukin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum